وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن إن الله كان بعباده بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا amma ba rufa ya hu matal islam ya hurra su laƙida ikiwani fi lahi wa akhawati fil islam wa hayyukum bi tahiyyati al islamiyyati al karimati al fadila tahiyyatan min indi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda a cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a fi a cikin wannan gari na kankara kankara local government a kuma wannan jiha ta katsina jihar da ke cike da sojojin kudumbala na addinin musulunci labari ya same ni ta hanya ingantacciya cewa manasaba da ta tara mu a wannan wuri shine ɗaya daga cikin 'yan uwanmu a musulunci alhaji murtala ko Allah maɗaukin sarki ya ba shi ƙaruwa ta aure ya yi amarya ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya tsayi ba akwai addu'a da na saba yi wa angwaye shi ma wannan ango ina masa wannan addu'a Allah ya sa amarya ɗa na farko da za ta haifo mana ta haifo mana shek yakubu musa hassan katsina sautu suna ɗa na biyu sai ta haifo mana shek abubakar giro argungu ɗa na uku sai ta haifo mana shek jafar mahmud adam kano ɗan hauta sai ta haifo mana alaran mamala anas daga nan in ta ga dama ta bari haka in ta ga dama ta ƙara Allah ka gafarta mana ‘yan uwa a jiya a mun fara magana akan alamomin da ake gane masoyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba mu karkare ba muka ce in Allah ya yarda da karfin Allah a kankara za mu karkare ga mu kuma Allah ya amince ga mu a cikin garin kankara Allah ka gafarta mana wani zai ce yan ta maulide an dan matsa musu lamba a jihar Katsina abin da ya jawo haka tsoho mai alkyabba ba guga ya dan zagayo cikin jihar Katsina na'am kenan akwai bukatar yi mai yi walƙiya domin a ga kowa a gane shi Allah ka gafarta mana mu ambaci alamomi guda uku cikin alamomin da ake ganawa masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ambaci alama ta farko ita ce fifita yayi amarya ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya ba akwai addu'a da na saba yi wa angwaye shi ma wannan ango yana masa wannan addu'a Allah ya sa amarya ɗa na farko da za ta haifo mana ta haifo mana shag yakubu musa hassan katsina sai su sunna ɗa na biyu sai ta haifo mana shek abubakar giro argungu ɗa na uku sai ta haifo mana shek jafar mahmud adam kano ɗa auta sai ta haifo mana alaran mamala anas daga nan in ta ga dama ta bari haka in ta ga dama ta ƙara Allah ka gafarta mana ɗanwa <laughs> a jiya a malumfashi mun fara magana akan alamomin da ake gane masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba mu karkare ba muka ce in Allah ya yarda da karfin Allah a kankara za mu karkare ga mu kuma Allah ya amince ga mu a cikin garin kankara Allah ka gafarta mana wani zai ce yan dai an dan matsa musu lamba a jihar kazina abin da ya jawo haka tsoho mai alkyar ba guga ya dan zago cikin jihar na ke na akwai bukatar a yi ne a yi walƙiya domin a ga kowa a gane shi Allah ka gafarta mana mu ambaci alamomi guda uku cikin alamomin da ake ganawa masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ambaci alama ta farko ita ce fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa a duniya mun ambaci alama ta biyu shine yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yabo wanda ya dace da shi mun faɗi ta wace hanya ake yin waɗannan yabo ɗan yaban ƙarya da ciwa-ciwa mun haska da tocila domin a gane su mun ambaci hanya ta uku shine biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shiriwa da shiriyarsa Allah ta'ala ya samu dace alama ta hudu da ake gane masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato shine tasdiquhu fi ma akhbar gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkan labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayar duk wanda yake muku yana son annabi sannan annabi ya bada labari amma ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan kada ku raba ɗaya biyu ku ce masa ƙarya yake shi ba masoyin annabi bane ku saurara ku ji da kunne na na ji tsoho mai alkebba da guga yana cewa Allah su daban Allah yan izala daban ya ce Allah yan izala a sama yake kuma a ɗaya bisa uku na dare yana saukowa zuwa sama ta ɗaya idan ya ga alfijir zai fito sai ya gaugara ya koma yace ce wannan shine Allah wa Allah yan izala to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya tabbatar mana cewa Allah madaukin sarki yana sama a hadisi ingantacce ya tabbatar mana Allah yakan sauko a kashi ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare ya zuwa sama'ud duniya yana tambayawa ke son gafara in gafarta mashi wake neman aljanna a bashi wake neman arziki a bashi saboda wannan manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kwadaitar da tsayuwar dare a wannan lokaci wayannan labarai da ya kareta ya ba da labaran yan bidiya sun kareta wayannan labaran da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya bayar idan mun kalli wannan ka'ida cewa ba dama ka zama masoyin manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ka gasgata shi a cikin duk labarin da ya bayar shin soyayya su ga annabi ta zama ta gaskiya ko ta zama ta ƙarya ta zama original ko ta zama jabu ta zama lafiyayya ko ta zama fojare ta ku saurara a takbir kusa abin da yake da ban haushi to kaddara ma bai yarda da hadisin annabi ba to amma ai ya ce shi alaramma ne ko bai ce haddace qur'ani ba Ba'a hafizai akwai bazawara ma hafiza akwai <coughs> na'am to a qur'anin wai ba su karanta sun ga inda Allah ya ce a sama yake bane a cikin alqur'ani to idan ba su karanta ba bari mu karanta musu ko su amince ko su zama arna original ana ma a cikin alkur'ani mai girma tare da suratul mulk Allah ya ce a amintum man fi samai a amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur Wa ne man fi samai a cikin wannan ayar duka kun amince babu sabani akan wannan da Allah yace kun amince wanda ke cikin sama ya shafe ƙasa da ku kun yadda cewa wanda ke cikin saman shi ne ba am amintum man fi samai ba ta yi amintum man fi samai an yursila alaikum hasiba ya ne man fi samai a cikin wannan ayat mun samu aya nawa ilaihi yas'adul kalimu tayyib ilaihi yas'adul al-kalimu الطيب والعمل الصالح يرفع الله يتزوى غريش ne arkakan kalmomi daɗaɗan kalmomi suke hauhawa in an ce za su hau su je wajen shi a ƙasa yake ko a sama mun samu aya nawa ba sai ta hudu ta'arujul mala'ikatu war ruhu ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna hawa war ruhu hadda mala'ika jibril ilayhi zuwa gare shi kenan a kasa yake ko a sama yake تدبر الأمر من السماء تدبر آية الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة تدبر أنت يدبر الأمر من السماء إلى الأرض كنا أسمى يكي كوا مثل أنا ba su ta shida wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimul khabir wa huwa alqahiru shine mai rinjaye fawqa ibadihi saman bayinsa fawqa a sama yake kenan ko a ƙasa yake wannan ayar ta tabbatar da Allah yana ina mun samu aya nawa ba su ta bakwai alhamdulillah allazi anzala ala abdi alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu ta tabbata ga Allah wanda anzala ya saukar ala abdihi a bisa bawansa alkitaba littafi alkur'ani mai girma kenan an ce ya saukar a sama yake ko a ƙasa yake mun samu aya nawa ترباتي تتكوى تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان albarkatunsa sun yawaita wannan da ya saukar da littafin nan mai raba tsakanin gaskiya da ƙarya shine alkur'ani ala abdihi yace ya saukar kenan daga sama ne zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama kenan a ina yake mun samu aya na to ba suka tara huwa allazi yurikum ayatihi wa yunazzilu min as-sama'i ayatihi wa yunazzilu lakum min as-sama'i rizqan wa yunazzilu lakum kira sama yake ko a kasa yake mun samu aya na to ba su aya ta goma ya kafu na rabbahu min fawqihim rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun ya kafu na rabbahum min fawqihim a sama yake kenan ko a ƙasa yake mun samu aya na tilka asharatu tilka asharatu kamila a mun samu guda goma daidai ana ramma to yi da Allah ga tambaya kaddara ba ku yarda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yaya za ku yi da wayannan ayoyin galariya gare daga cikin alqur'ani mai girma kai ku saurara ku ci ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wane ne ku ji tausayin wayanda ke kasa wanda ke sama ya ji tausayin ku wane ne wanda ke sama kenan hadisi ya nuna a ina Allah yake kai ya inganta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana so ya yanta baiwarsa an ce kuma sai mumina zai yantar yana so ya gane mumina ce ko ba mumina ba ce ya zo da ita gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mata jarabawa a tabbatar annabi ya tambaye ta aina Allah ina Allah yake sai ta nuna sama take a sama yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce itiqiha fa innaha mu'mina annabi ya ce ‘yanta ta mumina ce kenan gaskiya ta faɗa ko ba gaskiya ta faɗa ba kenan wane ne ya ba da labarin cewa ubangijinmu a sama yake kai kun san abin da yake da ban haushi wanda bai yadda cewa Allah sama yake ba ina tabbatar muku da cewa hatta tururuwa ta fi shi sanin inda Allah yake hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi roƙon ruwan annabi Suleiman kharaja Suleiman alaihi salam yastaki فوجد نملة مستلقية على ظهرها رائفة رافعة قوائمها إلى السماء تقول يا رب يا رب إنا كلق من كلقك ليس لنا جنا أو سقياك فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم annabi suleiman ya fita zai roƙi ruwa zai yi addu'ar roƙon ruwa sai ya samu wata tururuwa ta kwanta bayanta a ƙasa ta ɗaga ƙafafunta da hannayenta zuwa sama tana ya ubangiji mu halitta ne daga halittunka ba mu da wadata daga shayarwarka idan baka kawo ruwa ba za mu halaka annabi suleiman sai ya kalli jama'a ya ce kowa ya koma gida an huta da roƙon ruwa ga wasu tsarkakan bayi sun roƙi ruwa allah zai kawo ruwa kenan a ina ne allah maɗaukin sarki yake keretin ruwa ma ta san inda wa yake to kai dakata yaya aka yi shirgege malami amma dan kokuwa ma fi sani inda Allah yake ya dan kokuwa yake da na koli koli da shi sai da nuna wa sannan kenan dan kokuwa ya san inda Allah yake ko bai san inda Allah yake ba kun san abin da yake da bahaushi kun san abin da yake da bahaushi a cikin dalare na maulidi a nan za ka ji ana karanta labarin isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da miraji ko ba karanta a daren maulidi a tarihin annabi a ce an zo wa annabi da buraka hadisi ne ingantacce abin nan wato ta fi jaki ba ta ƙara ta kai alfadari ba tana ɗora ƙafarta inda ganin ta ya sauka ya hau wato aka je da shi baitul maqdis bayan ya ɗaura ta inda annabawa ke ɗaura dabbobinsu sannan ya shiga ya sallar nafila sannan aka yi mi'raji da shi zuwa ina wajen wa ya tafi kai dan maulidi da ka je ba da labari ina kace ya je kasa aka yi da shi ko sama aka je sama ta ɗaya jibrilu ya kwankwasa aka ce man anta yace jibrilu aka ce tare da wa kake yace muhammad aka ce wa qad ursila ya yace ma wa ursila to sai aka bude sai suka wuce suka je sama ta biyu aka bude suka je sama ta uku aka bude suka je sama ta hudu aka bude suka je sama ta biyar aka bude suka je sama ta shida aka bude suka je sama ta bakwai aka bude aka yi su diratul muntaha jibril ce to ni an wuce matsayina Allah ya sauke ka lafiya ni an wuce iya inda suka kija a fadalar maulidi ake karanta wannan aka ba shi salloli guda nawa guda hamsin ya zo sama ta kaza ya samu annabi musa ya ce mai ubangijin ke baka ya ce salloli hamsin ya ce sun yi yawa na jaraba bani isra'ila sun gaza ma ka roƙi allah wato ainihin ya rage maka sai ya sake komawa ina ya koma aka rage guda biyar ya sake dawowa ya samu annabi musa ya ce sun yi yawa ƙara komawa ya sake komawa sama ina aka ƙara rage biyar ya sake dawowa annabi musa ya ce koma ya ƙara ragewa ya sake komawa ina da haka da haka har suka koma guda biyar ya ce biyar ɗin masu yawa koma ubangijin kai sake ragewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na roki ubangiji na ya rage ya rage ya rage har na ji kunya da zan iya komawa in sake roƙonsa ba a yaushe ake karanta wannan a daren maulidi ake karanta wannan ya ta komawa wajen wa ake komawa kai ɗanta maulidi ina ake komawa to kai ce baka yadda Allah yana sama ba to ina yaje wai kun san hujjar da mai alkaba ba guga bayar wai ai ai izala jahilai ne ba su yi karatu ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da bawa ya fi kusa da Allah shine idan yayi sujada to da Allah a sama yake ya za a ce in kai jira ka matsa kusa da shi Ka ga in kai jira ka kara nesa da shi kenan kai wato sai ka ji abin kamar ya kawo hankali kamar ya kawo hujja alhali wannan ba hujja ce, bari mu sake haska shi da tocila domin mu ba shi dismiss later ya san inda dare masa daga wannan na'am naji annabi ya ce kafi kusa da ubangiji idan kai sujada haka ne na'am mun amince na'am to amma idan kai sujadar me kake cewa ba ku aka mun ba idan mutum ya sujjada me yake cewa subhana rabbi al'ala ko al'asfal ubangijin na kasa ko na sama kai dan ciwa ciwa ba za Allah ya sallame ka da shi da dole ka yarda da labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kamin ka zama masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk labarin da annabi ya bayar to dole ka yarda da wannan labari dole ka gasgata shi dole ka amince da shi wannan shine tasdiquhu fi ma akhbara kenan kai dan da annabi ya bada labarai ka karyata kai ne makiyin manzo kai ne mai gaba da manzo kai ne dan adawan manzo kai ne dan ta'adda a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba masu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ahlus sunna su ne masu imani daga dukkan da dukkan labarin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana sai ku saurara ku ji alama ta biyar da ake gane masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine at-tahakumu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da rigima ta shiga tsakaninka da dan uwanka akan harkar addini sai ka ce to a koma a koma ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a je gaban annabi ya hukunci duk sanda aka samu rigima tsakaninka da wani to ba za a ba hamata iska bane ba za a naɗa kafar wando bane ba za ka zama Mike Tyson ne ka dunkul hannu a boxing ba a sai a ce a mai da matsalar zuwa gawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci wannan qur'ani ya tabbatar da cewa sharadi ne ma na imani a suratul nisa yace fala wa rabbika la yu'minu wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka ma shajara bainahum thumma la yajidu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma قضيت ويسلموا تسليما إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا go forward, go forward, go forward. أولئك هم المفلحون الله ما تكون تركية فلا وربك لا يؤمنون ما رنت إذا أبنجد القيامة الله صلى الله عليه وسلم باي بذات زمان ما في إيماني با حتى يحكي موسى sun mai da kai kai ne mai sun kawo maka hukunci fi ma shajara bainahum cikin duk abin da ya auku a tsakanin su sannan idan ka hukuncin sun mala ya jidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ya zama ba su ji wani kunci a cikin zuciyarsu ba dangane da hukuncin da kai wa yusallimu taslima sannan su sallama sallamawa su miƙa wuya miƙa wuya su yi total submission and total surrender ba za su zama masu imani ba sai sun zama haka a dukkan wato wani abu da ya faru a tsakanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sake faɗa masa a cikin suratul nur inna ma kana qaulal mu'minin abun sani kawai maganar mu'minai idza du'u ila Allah wa rasuli yayin da aka kira su zuwa ga Allah aka kira su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yahkuma bainahu domin ya hukunci a tsakanin su an yaqulu sami'na wa ata'na sai su ce mun ji mun bi mun ji mun miƙa wuya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin jakada mun jaddada mubaya'a mun maka jinjina mun miƙa wuya mun amince duk hukuncin da ka zartar a nan za mu tsaya Allah ya ce wa ula'ika humul muflihun wayannan sune ne masu samun babban rabo yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake raye shine sai su je gabansa su kawo masa hukunci bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai a mai da hukunci zuwa Ila zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ku yan bidiya me yasa mun buga mun buga da ku cewa bambance bambance da ke tsakaninmu a kawo karar zuwa ga Allah a mai da hukuncin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga littafin Allah a tsakaninmu ga sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin mu ku kun ce maulidi fari ne mu mun ce baki ne baki kirin baki wulik baki sidik baki didim baki dik to maimakon mu ta takaddama mu ta rikici da mu da ku ku kun ce fari mu mun ce baki to me zai hana a sauƙaƙa mana wahalar a aiki da yawan nan ayoyin a kawo ƙaran matsalar gaban Allah shine littafin Allah a kawo karan matsalar gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan maluman naku su tattaro da masu alkebba da guga da yawan da ba a goge ba sai su tattaro su zo su zauna a kira malamai na sunna a zo a aje ga alarammomi gangaren gangaren wanda da aljani zai sauko ifritin min aljini za su iya musafa ta karatun alkur'ani da shi alaran na gasar qur'ani mai girma da aka yi a ƙasa mai tsarki a saudiya cikin ramadan na bara inda duniya ta haɗu da jajaye da farare da baƙaƙe da wankan tarwaɗa da wankan karfasa da wankan kwaɗo idan akwai da duniya ta haɗu ta kara shi ya zo na ɗaya a farfajiyar duniya gaba da muna da irin wayannan gangaren gangaren din mu kawo su mu aje su a gefe a sai hul bukari a aje a sai hul muslim a aje a dauko abu daud a dauko turmizi a dauko nasa'i a dauko zainai a dauko darimi a dauko muslim ahmad bin hanbal a dauko muwaddal imamu malik a zo a bude a bincika a ce to ku ku faɗi hujjojinku ahli sunna su faɗi hujjojinku sauran jama'a su zame alƙalai su saurara su ji matakin da za a ɗauka to amma ya akai an buga an buga wannan ya gagara don me ba za a mai da hukunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani lokaci kaɗan da ya gabata mun tafi wani program na da'awa a ƙasar Ghana inda baka kusan zagaye ƙasar Ghana gaba ɗinta tun daga Tamale bakin bodar Ghana da ƙasar Burkina Faso ka shigo har Kumasi ka shigo har Akara ka wuce har Afulawo bakin bodar ƙasar Ghana da ƙasar Togo muka tsallako muka shigo cikin ƙasar Togo muka je cikin garin Lome muka je babban masallacin Juma'a da ke cikin lome wanda yake masallacin juma'a ne national mosque masallacin juma'a ne mafi girma da ke babbar wato capital na kasar togo fadar kasar togo wato lome kenan na yi mamaki na ga shirgegen masallaci irin wannan ga makaranta benaye a kewaye da shi kuma a hannun ahalus sunna sai yake cewa ah akwai masallacin da ya fi wannan girma a cikin lome sai malaman sunna irin su malam zakariya limamin masallacin suka ce kablo ne wannan shine babban masallaci sai nake to ya to kare kare kuka kuka gina a yadda musulmai a ƙasar Togo ma ba masu yawa ne sosai ba suka ce ai wannan shine asalin national mosque a ah, to ya aka ya fado hannunku ahlus sunna sai suka ce bari mu ba ku labarin yadda aka yi rikici ne ya shiga tsakaninmu da yan bidiya aka ta rikici aka ta bala'i aka turruku aka kunar bakin wake aka yi kai da rikici ya yi yawa aka gagara warware shi kusa abin da ya faru nan take shugaban kasa shugaban kasa kafiri ne ba musulmi bane da rikici ya je yawa sai ce ba za a kawo rashin security a cikin fadar kasa ba yaya za a yi nan take sai ya tattaro ahalin sunna da yan bidiya aka zo aka zauna yace ku yi bayani me yake hada ku a rikici yan bidiya suka ce wayannan sun zo da sabon addini inna wajadana aba'ana kazalika allura amma sun ce ba za a yi haka ba aka ce ku ba ahlus sunna suka ce a mu muna kan qur'ani littafin da Allah ya saukar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin da aka aiko su kuma wannan suna a to ai ya za a ce ba shehunai ya za a ce ba waliyai ina su shehu tijani radiyallahu anhu kai da rikici ya rikici shugaban kasa ba musulmi ba ne sai ce kai ku saurara na ga duk shekara in ta yi kuna zuwa makka for pilgrimage kuna zuwa aikin hajji haka ne suka ce haka ne ƙasa ce domin faranshi suka ce eh, haka ne ce duk kunya dare makka suka ce eh, a annabin nasu ina kafe shi aka ce a makka ina ya girma aka ce a madina ya ce kuma kunya da can ne asalin addinin aka ce ce to wannan matsalar mai sauki ce an warware ta an gama kun san me yi an da mai sai aka rubuta takarda daga gidan gwamnati sai aka tura tura embassy na Saudiya da ke kasar wato da ke Lome cewa yana so ga takarda a kai Saudiya a kai wa sarki Fahad a lokacin yana raye shugaban kasar Saudiya cewa yana so a turo masa manya-manyan malamai da kasar Makka ta Idris rigima ta taso a kasarsa za su warware da yake harka ta gwamnati wasiƙa na zuwa gaban sarki ya bada approval aka turawa babban majalisar da'awa da ainihin wato fatawa ta ainihin ƙasa mai tsarki aka ce ana buƙatar a zaɓo gingima gingiman malamai da suka sha ƙur'ani suka ƙoshi suka sha sunna suka ƙoshi suka sha adam suka ƙoshi suka sha larabci suka ƙoshi suka sha suka sha suka sha suka sha kai kamin kai haka sai ga wasu gingima gingiman malamai sun sauko a cikin lome ka kalli mutum malam kamar suna ce take tafiya da kafarsa ya sha gemu ya sha saje ga dagaggen wando ya sha suna kai ai suna zuwa aka faɗa wa shugaban ƙasa malamai sun iso yasa aka tattaro ma yan bidiya aka tattaro ahlus sunna aka zo aka zauna a council chamber ga yan bidiya a zaune ga ahlus sunna a zaune ga shehunan malamai bijiman malamai gingima gingiman rusa rudima diman kai kun san me ya faru shugaban ƙasa ya ce yan bidiya to ku yi bayani suka yi bayani suka yi bilimbituwa da soki burutsu da ta zo mu jita da gizo da koki bayan sun gama aka ce ahlus sunna ku yi bayani ahlus sunna suka miƙe suka fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa bayan sun gama aka fara gero hujjoji a qur'ani da hadisi aka fara fararo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da dumi dumin su haddathana fulan an fulan qal haddathana fulan an fulan qal haddathana fulan an fulan qal ai bayan sun gama bada hujjoji shehunan malamai suna girgiza kai suna kallon su kai sun san me ya faru shugaban kasa ya ce ya what is aka nuna musu aka ce wayannan ahli sunna su ne suke kan asalin addinin da annabi muhammadu ya zo da shi shugaban kasa ya ce these are the original muslim aka ce yes they are the original muslim practicing the islam brought by prophet muhammad peace be upon him to yarda ya sunan muhammadu ne aka ce masa kwarai ya ce to an gama mu gwamnati ne tun daga addinin da saudiya ta bashi recommendation ne addinin da annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam ya ce no ya kalli yadda riku ya ce look very stupid you are neither muslim nor christian ya ce ku wasu iri ne ku ba musulmai ba ku ba kiristoci ba to ni a ƙasa ta a nan capital headquarter ko mutum ya musulunci ko ya kiristanci ba za a zo min da wani iskanci na uku ba ne ba kun san me ya faru nan take ce ai an riga an gama yace ku ahli sunna ku je kuke da central mosque kuke da masallaci ku ta karantarwa ku kuma daga yau wannan kalle da aka shimfida if i see it again i will deal with you mercilessly idan tsoho mai alkaba ba guga ya isa da Allah ya je lome a shimfida farin kyalle a cikin lome a je a shimfida farin kyalle a ce za a ba da Allah jawharatul kamali a je a karanta ta a nome da Allah ishirin miya zai a kai ta can mana da Allah alburda a kai ta lome da Allah daddara ni a jiya a dana an aiza kun ga wannan ba musulmi ba ne amma ta hanya warware experience shi ya ba shi cewa dole in an samu rikici to a samu wani abu da zai zama raba gardama as a third party wanda shi ne zai coming in ya raba matsalar da ake fama da ita to bisa wannan ne ya nemo malamai na addini in dai gaskiya ake so to malaman sunna da malaman bid'a tattauna matsalar za'i a gano shin wannan maulidi wai ina aka samu asalinsa wai Allah ne yake ayi in Allah ne yake ayi a wata aya bana wannan aya ba karanta ta da yawa ba ba ra an yi tuwatuwa da qulbi fadlillahi wa bi rahmatihi tunda muka je Bauchi aka kadewa ayar ƙura aka karanta gingima gingima littafin addini aka yi mata saitin hamma to yanzu bana kewaye kewaye ake da kul bi fardil to to to to to to to yanzu ba a jawo ta da yawa yanzu sai dai a ce to yanzu wai duk taron mu nan a ce wai mu yan wuta ne kaje take gantaga wai an yi taron maulidi wai an taru wai an taru ne da yawa wai ana wai wai an yi yawa wai an tattaru wai an yi gangami yanzu duk yau mun nan a ce yan wuta ne to kai ne matsalar taka wuta ce ka ɗauka yan ƙarama ce ba za ta iya kwashe ku gaba ɗaya ba ne matsalar da ku da arnan sai na suwa suka biya ba ku an samun ba da yan bidiyar najeriya da arnan sai na suwa suka biya da yan bidiyar najeriya da arnan amerika suwa suka biya da yan bidiyar najeriya da arnan ingila suwa suka fiya da yan bidiyar najeriya da arnan jamus suwa suka fiya to idan arnan china da na america kirga ta zai san su a kasar china ana so a kirga yawansu jami'an kidaya da gwamnati ta dauka aiki wayanda su za su yi aikin kirge sun kare yan najeriya su jami'an kirge ne kawai amma ta annaba za ta iya kwace su ko ba za ta iya kwace su ba to ya kai ne matsalaka matsalaka shine kun yi yawa jahannama ba za ta iya kwashewa ba ko mala'iku ne Allah bai da su wanda za su iya kama ku su kai jahannama ko Allah ne bai da fara da zai iya kai ku inda kun bar sunnan manzansa wai tambayar da nake wai daga ina ne matsalar aka samu ta ina aka samu ta kenan ba a zama ahli sunna na gaske sai ya zama za ka mai da lamari zuwa gaba zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da wannan ne zaka zama mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne dalilin da ya sa kuka ga kirarin izala shine alkitabu wa sunna ko kai ya kai mana magana a izala sai mu ce aya ko hadisi ko ba ka muke faɗa ba a ah, shugaban majalisar malamai in yace yayi bayani me za mu ce shan yakubu musa shugaban kungiya na katsina ya zo da mana jawabi me za mu ce sai mu ce aka rama kalla akwai aya ko hadisi in ya kawo aya ko hadisi mu ce sami ina wa ta'ala in yace to a gani na sai na ce to ganin naka bai ci karo da aya ko hadisi ba in bai ci karo da aya ko hadisi ba kai shugaba ne in ka da umarni a gani ka sai mai aiki da shi in bai ci karo da aya ko hadisi ba amma in muka tsinkayo ya ci karo da aya ko ya ci karo da hadisi za a saurara za ku bi mu da dalili ake bauta a cikin addinin musulunci shi yasa alamar mai ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Shi ne a same shi yakan mai da hukunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to amma me yasa ku yan bidiya a dararen maulidi sai a ta tatsuniyar gizo da koki ta zuriyar mu zo mu jita babu wani nassi ba hujja ba dalili sai dai ka ji mutum ya ce to ai shi wannan taro da kuke gani taro ne mai albarka Allah yana tare da shi na je wani gari wa'azi guri garin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi bayan mun taso daga wa'azin Tilaberi a cikin jamhuriyar Nijar karfe tara da rabi na dare da ni da Allah na malam nasiru gandu mun shiga cikin gari gumi sai aka rubuto tambaya bayan na gama wa'azi sarakunan area duka sun halarci taron idan su sarkin gumi sarkin ɗaki takwas da sauransu sai aka rubuto takarda wani malamin bidiya ya zo ya yi wa'azi ya ce daren maulidi ya fi daren lailatul qadar sai aka ce min me zan siya akan wannan nace to ni na ga inda Allah ya ambaci daren lailatul qadr a Qur'ani yace inna anzalnahu bismillahir rahmanir rahim na muje inna anzalnahu fi lailatul qadr to kun ji sunan ko ku ji to kalama tsawa mu ji wama adraka ma lailatul qadr kun ga da ku ji تقرمت أغضاء ليلة القدر خير من ألف شهر قل قال جنسو لك أكوب كجراء قل جبال لك أكوب كجراء يا أبو أتنيه قدانا وأتنيه قدانا تكين وأتنيه حد يتر ربيو الأول كوما نشي طيب تكين كوانا كين وأتنيه حد يتر ربيو الأول كوما نشي طيب تقرمت أغضاء تنزل الملائكة والروح فيها يا إيسا يا إيسا يا إيسا يا إيسا يا إيسا بولسا بولسا بولسا تنزل الملائكة ملائكة سنة سوكوا والروح هركوا من ده ملائكة جبريل سياسوكو فيها أتكنت ونجرم تشيك بدأي ذنبا بإذن ربهم من كل أمر أتكنت بابا برما سوكي بدا ذنبا سكي سوكو تقال على جبا

sai ana ranna na ga inda aka ce daren lailatul qadari daren mai albarka inna anzalnahu fi lailatul mubaraka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka yalla ce me inna kunna munziri me Allah yake yi a cikin wannan daren fiha yufraqu kullu amrin hakim a ina amran min indina me aikin mu inji Allah na kunna mursilin naje to shi dan ta maulide ya kawo muku aya kai Allahu akbar ku saurara ku ji alamar da ake gane ahalus sunna alama ta shidda ake gane masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba jabu ba shine azzabbu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taba annabi zai fito ai bala'i sai ya kare darajar annabi kai da aka taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kasa ce ta fara kare darajar annabi kasar yan bidiya ko kasar ahli sunna Denmark da suka zagi annabi Saudiya ba su hada sai kayan Denmark ba kai ahlus sunna sun yi caji a Najeriya don kare darajar annabi ko ba kare ba akwai shirgegen dan bid'a da yake wayoyin nan masu zafin kai saboda an zagi annabi uban su aka zaga <laughs> kire shi a wajen sa uban su ya fiya kai azabbu an rasulillah yan a Najeriya da za ka zagi annabi ko ka ci mutunci annabi ba da su bane kun taba jin ana bala'i da su saboda an taba annabi sai saboda an taba sai saboda an taba shehu su idan ka taba radiyallahu anhu ko ka taba kuru kuru ko <coughs> ko ba abin da yake faruwa ba kenan kai Allah ka ji kan shek biyu Daura ba din ya mutu ba sun je wa'azi wani gari kun san me yake faruwa sai yan bidiya suka ce ba su yadda ba suka kai kara wajen dan sanda suka je aka kai kara wajen DPO aka ce wayannan za su ta shi DPO kafiri ne ba musulmi bane za su ta da hankali za su zagi Shehu Tijani suna zagi Shehu Tijani Allahu anhu DPO je aje a zo da su aka je aka kwaso su mallan rabu da aka zo da su DPO ya ce no kun zo za ku disturbing gari kuna zagin Tijani as claim by those people su ce Rabi da suka ce a'a mu ba za mu zagi tijjani ba ba kuma zagi tijjani ya kawo ba yan bidiya suka ce ƙarya suke da sun tsaya bakin makirfon sai sun zage shi mun san su ƙarya suke za su zagi shehu tijjani rari Allahu! anhu kai ƙarshe ake ta rikici su suna za a zagi tijjani su shek rabi da daura da cewa ba za a zagi tijjani ba kai da surutu yawa ya miƙe yake keep quiet Ake shiru gaba ɗaya yace tijani nan da ake ta rigima kansa a je a kira shi mana let him come and defend him shi kenan yace a kira shi mana ya zo ya bayani inda zargin su za su zage shi sai su rabi da na suka ce aiki jani ya mutu yace dibe yace what aka ce ya mutu ya ce is he dead aka ce yes ya ce really dead aka ce DBO ya shuru ya ce okay okay I see I see I see okay let you go and uh, uh, uh and call his family his son let yace aje ya kira ƴaƴansa da matansa nan da ke sai biyu da rami ke ce ai ba ƴaƴansa da matansa a nan gari ai shi gaba ɗaya ba ba dan Najeriya bane DBO ya ya mike tsaye ya ce is he not Nigerian aka ce yes not Nigerian just an alien person aka ce ya ce look he is not a citizen of the Federal Republic of Nigeria ba dan Najeriya ba da aka ce ba dan Najeriya ba ya ce look you have been wasting my time useless I am here to protect the citizen of the Federal Republic of Nigeria